har kawo yanzu dai ana ci gaba da zaman zillimi a jihar abia da ke yankin kudu maso gabashin najeriya bayan da wasu 'yan kungiyar ta ipoc da ake zargi da kai hari a kasuwar dabbobi ta aba inda rayuka da dama suka salwanta masu sana'a ta dabbobi dai a yanzu sun nuna matukar damuwa kan wasu mutane da suka bata waɗanda suke nema ruwa a jallo kana kuma tuni suka yi zana'izar mutane takwas da suka rasa rayukansu to sai dai kuma masu sana'a ta dabbobi na nuna matukar fargaba musamman da suka shiga don gudun abin da ka iya biyowa baya. Sunana Muhammadu Sani Jos, gaskiya mataken da aka ɗauka ba mu gansu da shi ba saboda yawancin jami'an tsaron da ake kawowa suna kaɗan ayin da muke. Kafin a ce an kara an kawo mana taimako gudunmawa kuma to an riga an yi barna. a jihar anambra da ke makautaka da jihar abia din bata sauya zane ba domin kuwa wasu 'yan bindiga a garin innewe na jihar ta anambra rahotanni suka nuna sun halaka wasu mutane biyu da ke sana'ar nama a jihar ta anambra Ibrahim Isa daga nan Ijeyi. Mota wajen guda hudu sun zo da mashina. To sun samu mutane guda biyu an kashe shi ne kuma kusa da Era command haka aka sami waɗannan masu nama su biyu aka harbe su. Sai ga su da muka ɗauko. To wannan kisa na ɗauke ɗaya ɗayan nan ƙungiya ce ta IPOP ita ce da muke da zargi da wannan abubuwan. Alhaji Musa Sa'idu shugaban 'yan Arewa ne a yankin kudu maso gabashin kasar. Duk wannan kwallon kungiyar duk wata kashe arewa fargaba ai kullum muna ciki tun da kulli yana faruwa wannan abun ba sabo bane ba. Mun muke dokan mutanen mu je mu binne mu yi magana ba mai ji yanzu abin ya faru kaga daga nan sati ɗaya sati biyu an manta Ƙungiyar IFOC de da gwamnatin tarayyar Najeriya ke zargin shugabanta Mr. inamdi Kanu da laifin cin amanar ƙasa da kuma kashe ɗaruruwan jami'an tsaro tuni ta nisan ta kanta da wannan hari da aka kai a kasuwar shanu. Musa Cina Zon Nwachukwu shine mai magana da yawun ƙungiyar ta IFOC. Why was IPOP attack uh, people in the market? Are we not living with them around? Even where that, this incident happened, I am ina son in shaida maka cewar mutane na da damar su yi magana musamman abin da suke so to game da kuma zargin da ake wa mu ta ipop ina tabbatar maka da cewa dukkanin hare-haren da ake kaiwa ba kungiyar ipop ce ke kai shi ba me yasa za mu kashe mutane a kasuwa musamman 'yan arewa hausawa kuma idan ka duba ai tare muke zaune da su a yankin na kudu maso gabashin najeriya kuma ire-iren halin da muke ciki a wannan ƙasa ta najeriya 'yan siyasa ne ke yin abin da suka ga dama musamman na kisan jama'a da ƙarshe dai ina so in sanar maka da cewar ƙungiyar ipoc ta san abin da take yi ya kamata duniya ta fahimci haka rundunar 'yan sandan jihar abia ta umarci jama'a da su koma wuraren harkokinsu na yau da kullum dsp j obunna shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta abia eh, place has And uh, Ya ce a yanzu mun ba da umarnin cewar jama'a su koma su ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda aka saba a jihar ta Abia kuma muna ba da tabbaci na kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.